Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya kuma kun yi ƙarshen mako lami lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maritan litinin dinnan goma sha tara ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com da dandalin voa.com. To kamar da yadda Grace ta ambata muku kahan wato muhara wannan shiri da ni da Maryam za mu gabatar da shirin amma kamar yadda Grace ta ce saboda wani kalubalen da muke fuskanta Maryam bata samu shigowa ba. Wai shin idan zama ya yi daɗi tsakanin kishiyoyi wa za a jinjina ma? Mijin ne ya ƙoƙarin tabbatar da zaman lahiya tsakanin matan shi ko ko matan ne su da kansu suka zauna lahiya. Wasu mazajen su da kansu suke haddasa wa fitina a gidansu. kai karija mu dai maza mun shiga uku yanayin zamantakewa cikin gida akwai shaidanu mata da suke shiga cikin gida mata duk inda suke suna son bukatar kwanciyar hankali abinda za a tattauna kenan a zauren matasa a ƙarƙashin jagorancin hassan maina kaina to ta ɓangaren masana zamantakewar jama'a a nasu gani miji ne ko kuma matan ne suke ƙoƙarin a zauna lahiya to ni dai na tabbatar da cewa rawar da mijin ya taka ita ce ta kawo zaman lafiya ba wai don saboda haka kawai su sun yi shawara sun gane zaman lafiya shine ya fi dacewa ba. Muna ta da hilin da dahe yau Lami Murtala Sumayya za ta koya mana yadda ake wata irin dahuwa da dankali da koda da kuma hanta. Akwai kuma amsoshin tambayar mu ta karshen mako sannan Faisal Abdullahi Kano na tahe da tattaunawa da ya da wasu matasa a kan wasannin ƙarshen mako da aka yi na Premier League na ƙasar Ingila. Ku kasance tare da shirin yau da gobe. To wai idan zama ya yi daɗi tsakanin kishiyoyi, shin wa za a jinjina ma? Mijin ne ya yi ƙoƙari suka zama lahiya ko ko matan ne su da kansu suka fahimci mahimmancin zama lahiya ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Eto, eh dama ai kowanne na da rawar takawa wajen gyara zamantakewarsu, shi namiji dole ya kwatanta adalci ga kowace a cikinsu a hili da ɓoye. Su kuwa matan dole su mutunta juna da kuma zama a matsayin abokan zama ba wai kishiyoyi ba. Don haka, dangane da amsar tambayar ku kowane bangare na da tasiri. Domin ko mata sun haɗa kansu idan mijin bai daidaita zamantakewar ba za a samu matsala, kuma ko namiji ya adalci amma matan ba su fahimta ba, ba su kuma haɗa kai ba, to da matsala. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. in har kana da mata biyu a gida aka kuma samu zaman lahiya a tsakaninsu to daga wajen matan ne don in har ba su hada kansu ba duk yanda mijin ya so a zaman lahiya ba zai yiwu ba saƙo daga kabir nasir sheme A nawa ra'ayi mai gida idan ya yi wa matansa adalci to ha za ka ga an samu zaman lahiya. Haka zalika muddin matan suka samu tarbiyya daga gida tare da basu ilimin addini da na zamani haɗi da nuna musu mahimmancin zaman lahiya to za ka ga lokacin da suka yi armi za a samu fahimtar juna. Sako daga Hassan Muhammad Binnanci. Yau da gobe kenan wai Hausawa suka ce sai Allah. A ra'ayina idan zama ya yi daɗi tsakanin kishiyoyi to tabbas hakan daga matan ne, saboda galibin rashin fahimtar juna tsakaninsu shine silar rikicinsu. Idan muka duba wasu mazajen za mu ga gurin su dai su sulhunta matansu su zama tsintsiya maɗar minki ɗaya, amma matan ba su gane hakan. Da matan za su rinƙa bin umarnin mazajensu to da duk wannan kishin bai faru ba. Miji yana iya bakin ƙoƙarin shi amma matan galibi ba su gani su dai ko ta halin ƙaƙa sun yi kishi. saƙo daga Abba Sa'ad Mahuta. Hakika yau da gobe, matukar ana kamanta adalci da haƙuri tsakanin ma'aurata, hakika zama arme yana gyaruwa. saƙo daga Jamilu Musa Sabon Layi. Ai, ko mutum ba malami ba ne ya san gaskiya. A gaskiya in ka ji mata da miji zama ya yi daɗi, to dukkansu kowa da rawar da ya taka. saboda ba yadda za a ce mace ko miji ne ya jagoranci haka dukkansu kowa na da tashi rawar sako daga dc washington movie in zama ya yi daɗi miji ne in zama bai yi daɗi ba miji ne domin shi ne kan gida sako daga maryam hassan To shi ma zauren matasa a yau akan wannan batu ya tafka muhawara wato shin idan zama ya yi daɗi tsakanin kishiyoyi wa za a jinjina ma mijin ne ya kokarin tabbatar da wannan zaman lahiyar ko kuwa matan ne su da kansu suka fahimci mahimmancin daɗin zaman lahiya suka zamna lahiya ko kuwa hassan maina kaina shine ya jagoranci wannan muhawara kuma yana tare da mutanen da za su bayyana sunayensu da kansu kamar haka abubakar gambo akwai abubakar umar tsari akwai khadija isa ahmad dogarai akwai samira abdullahi isa to malamai barkanku da zuwa wannan zore namu a yau ina son mu duba wani batu ne wato wasu bututuwa ne guda biyu malam gaba zan fara daga bangaren ka idan akwai mata mutum yana da mata da dama a gidansa sai kuma zama yi daɗi ana ɗasawa a tsakanin mata to wannan ɗasawa da ake kuma wannan daɗi da zama yi kana ga rawar da mijin ya taka ne sa ake wannan ɗasawar ko kuma dai matan ne kullum suka yanke shawarar bari su zama lafiya tsakaninsu su a gaskiya ya danganta wani gidan zaka ga daga namiji ne wasu kuma matan su ne duk yadda mijin ya yi kokari ya ga cewa an samu zaman lafiya ba za su ba da haɗin kai domin a samu zaman lafiya ba saboda haka kowane da irin rawar da yake takawa a gaskiya dai muhimmin dai abin da yake sa a samu zaman lafiya a gida shine adalci matukar namijin na yana adalci to duk iya bandare wasu da karkace wasu za ka ga cewa an samu zaman lafiya wasu kawai in zai kashe in zai yi waye adalci bayan da za a isa zauna lafiya saboda suna ganin suka zauna lafiya kamar ba za su cimma burinsu ba abokan umar tsari na'am suke zaman lafiya don kansu ya mai na kai na saman lafiya a cikin gida gaskiya ya fi samo asali daga ɗa namiji adalci namiji shine yake tabbatar da zaman lafiya a cikin gida wannan magana gaskiya ne sannan kuma da yanayin tsaro da mutum ya bada a gidansa domin duk adalcin da mutum yake yi in ba tsaro a gidansa to gaskiya ana samun matsala kamar misalin mulkin najeriya nan da ke gani duk irin yadda shugaba zai bada adalci ga mutane al'umma amma in ba tsaro ana samun matsala duk irin adalcin tun zai yi su da haka yanayin zamantakewa cikin gida kaga an samu zaman lafiya da wani abu nan saboda akwai shaidanu mata da suke shigowa cikin gida duk irin adalcin da zaka yi duk irin abin da zaka yi kai kana kokarin kana gyara wasu kuma suna tuge maka gyaran da kake ko ku zauna lafiya ko kar ku zauna lafiya shi dai aure ibada ne don haka dole ne mata su gane su yi nazari na zaman lafiya yadda mijin zai samu abin da dan kai baki idan zama yayi daɗi tsakanin mata na'am adalcin miji eh adalcin miji na bance ka dai kullun daga miji ne kai ba eh daga miji ne a tunani na in gaggar gida ya kyautu daga miji ne aja Khadija me ra'ayinki akan wannan tambayar a gaskiya ra'ayina akan wannan magana shine idan kaga zama ya yi kyau haka ga ma'aurata ko to ya faro sila ne daga ainihin shi mai gidan saboda duk abin da ya faru idan rashin jituwa ne ma ya faru ne tsakaninsu saboda za ka ga wasu mazajen su da kansu suke haddasa wa fitina a gidansu saboda wasu mazajen suna zuwa su kai kawo tsakanin matayensu domin su hana su jituwa tsakanin oke to kuma wa'yansu kuma za ka ga daga matayen ne za a haɗa fitinannu cikin gida to kowacce amma majority dai ya zama na kamar in kaga ana samun wannan rashin jituwa ya zama na kamar akwai rashin fuskantar juna shi mai bi ba su tsaya sun fahimci junansu ba halayen mijin ko kuma na abokiyan zamansu haka ne ko kuma shi mijin daga gare shi ne zai iya zuwa ya ce wannan matar kaza wannan matar a wance ta ce kaza wance ta ce kaza to wani zubin daga mijin ne amma majority in an samu wannan abubuwan daga miji ne saboda ita mace duk abin da miji a matsayin ki na miji ne yake ki duk abin da ya fada miki dole fa zaki zaki amince kai kare mu dai maza mun shiga uku wani magana ne ba kowa dai a ina zuwa samira idan zama ya kyau tsakanin matan da suke da miji daya me a kai. to an samu alaikun gaskiya akwai laifin maza domin mata duk inda suke suna son bukatar kwanciyar hankali so kuma duk yanda zaka hada mata biyu dole sai ka ji ka fi son ɗaya akan ɗaya kuma bai cancanta ka dinga nuna wa ɗaya ba so majority wani matan suna nuna matansu ko ga mace wannan ta fi iya kaza wannan ta fi iya kaza to ka iya dannewa a zuciyarka? wani kuma baya dannewa dole sai ya furta gaskiya maza ma suna da wani hali gaskiya da bai dace ba akwai kuma wanda suke samun matsala ma ga wajen namiji barin ma suna kwanciyar hankali haka suna zaman lafiya wani baya son zaman lafiya yana son da wani za ka ga yana son haka ko da yaushe ya dinga ganin gidansa gaba ɗaya a ɓace barin ma in yana son ɗaya ni dai abin da zan ce ga maza mu gyara gaba ɗaya to ina zuwa a wakar umar tsari na'am wani lokacin kamar yadda masana harkokin zamantakewa na rayuwa na'am suka bayyana a cikin binciken da suka yi idan mutum yana da mata fiye da ɗaya biyu uku hudu galibi ba wai ya fi son ɗayan ba ne amma sau da wani lokacin sukan ce idan mace a cikin mata ta fi kyautatawa mijinta fiye da sauran kaman zai bi bege da marmarin wannan matar gaskiya ne wannan of course to yi mana ƙarin bayani wannan magana haka ne domin kaga magana na gaskiya ba hausha wani kana hausa karan magana hannu ɗaya ba ɗaukar jimka ga wani lokaci zai iya yiwuwa a waye gari mijinin ba shi da wani abu a jihun shaka ka gane so idan aka samu irin wannan ka je wurin wannan ta ce bata da shi ka je wurin wannan ta ce bata da shi ka je wurin waccan ta ce bata da shi sai waccan ta karke sai ta ɗauka ta baka yau da gobe yau da gobe to billahi ina mai tabbatar maka za ka ta kafi santa saboda kai duk mace ta fi tausaya ma mijinta in ma fiye da ɗaya zuwa su biyu ko su uku to wadda ta fi kyautata maka hasan mai na kai na ina mai tabbatar maka sai ka ji ka fi son ta a rayuwa amma da ma a ce ta iya ado da kwalliya <laughs> domin ka san mu maza eh. abin da yake hankalin mu eh. bayan kyautatawa da mace take maka eh. akwai ado da kwalliya da kuma iya magana uwa uba ga iya abinci amma Hassan Maina ta samu ce ba ta yi ado ba ta iya kwalliya ba ta iya cin ba ta iya abinci ba gashi in ta zo wurin magana kwaba a ba ai sai dai zama hakuri na kai ina zuwa Khadija kin yadda da wannan magana Umar Tsari gaskiya haka ne magana <laughs> to da amma dai amma gaskiya ya faɗa amma dai akwai shari <laughs> eh? akwai shari a kai to yi mana sharhi yi mana sharhi to yi mana sharhi to a maganar da yake faɗa hmm. na duk macen da ta fi kyautata wa mijinta ita ce a gaba gaskiya ne wannan ya yi daidai saboda duk macen da a rayuwa ta ji tana, tausaya wa miji to ita take cin riba kuma duk macen da yau mijinta zai zo ba shi da kaza ko ba shi da abu wance ba ni kaza ta ɗauka ta bashi to a rayuwa zai ji shi kuma duk duniya ba wanda yake so illa zama da to ina zuwa gama abubakar shin daidai ne ma idan ga tambayar matarsa ba ni kaza ba ni kaza malam gambo a a wannan babin ni ina ganin ba daidai ba ne wannan a wannan gaban ni ina ganin gaskiya magana ba ni kaza ba ni kaza bata taso ba domin ana magana ne abin da yakan sa mace ta ji namiji ya ji mace ta kwanta mai ko kuma ya nuna rashin adalci har a samu fitina a cikin gida to kyautatawa takan kawo wannan domin wata mata duk yadda kai da ita wallahi ba kullum za ta so ta gabaci ranka za ka ga wata kuma ita kullum duk abin da za ta yi ta ga cewa ta faranta ma rai to za ta ga wannan shi za ta yi ai ba mace ta baka wani abu ba shine kyautatawa wannan an shiga wani babi ne daban wanda duk wani namiji da ya ɗauki mace ya aure ta bai kamata ya tunanin ta bashi wani abu ba shine duk nauyinta yake ƙarƙashin shi To idan kuma aka kalli wannan tambaya ta ɓangaren ilimin zamantakewar bil'adama ha, masana ilimin wannan zamantakewa irin su Malam Muhammad Hadi Musa ya suke kallon wannan batu na idan zama ya yi daɗi tsakanin kishiyoyi daga mijin ne ko daga matan. Wato Allah ya halicci namiji da mace suna da bambanci matuka a halittar jikinsu da kuma halittar ƙwaƙwalwarsu. a sociology akwai abin da muke cewa human biogramma yadda zubin halittar namiji yake allah ya tsaro ta daban da yadda na mace yake kuma kowa da irin abin da zai yi kamar yadda misali namiji ba zai taba haihuwa ba ba a tsaro jikinsa da ya haihu ba haka kuma ba zai iya shayarwa ba ba zai iya reno ba mace kuma ba za ta iya yin abubuwa na yaƙi na buga-buga da sauransu irin na namiji ba to wannan bambancin ya sa dole sai ana yin nazari domin fahimtar halayyar su ma to kaga in aka zo aka haɗi namiji da mace wurin zaman aure irin yadda halayyar su za ta bayyana daban yake da kuma idan an sake ƙaro wata macen a tsakanin su to in har wata mace ta shigo ciki salon tafiyar salon zamantakewar dole sai ya canja sai ka tarar da cewar dukkaninsu suna hangen abu guda ɗaya ne kamar da ake hangen wata a sama ake kallonsa guda ɗaya to haka su ma suke kallonsa kowace kuma tana so wato idan ta kalli wannan watan hasken ya zama ita ma ta samu wannan hasken na watan basically shi ne babban abin da yake jawo kishi rashin zaman lafiya rashin kyakkyawar zamantakewa da sauransu attention kowace mace so take wannan namijin kulawa kowace so take wannan namijin ya zama ya bata ta cikakkiyar kulawa ko da kuwa ba sai ya gebaro ta wata ya bata ba amma dai ita idan kulawa goma sha biyu take nema dozin kenan to ya bata goma sha biyu nan ba ta so a rage a bata sha ɗaya ko a bata goma ko dai bai karkata kacokan a kanta bai zama na abin dai da take bukata kacokan ya yi mata ko da da akwai wasu matan amma dai ya yi mata akwai wani misali na taɓa bayarwa na wani documentary da na gani Eh, taiga da damisa kenan taiga ce mutum yake wasa da su irin turawa abinan masu nazarin dabbobi sai yake nazari akan taiga ne guda biyu mata amma sai yake wasa da su a kwance ya ya shafa wannan ya shafa wannan damusa din sai yake cewa damusa na ɗaya daga cikin dabbobin da suke da tsananin kishi ya cewa masu kallo yanzu in ya juya wurin ta hannun hagu bai juyo gurin ta hannun dama ba za ku ga abin da zai faru da ya juya kuwa ba a wuce fiye da minti ɗaya ba yana ta kula ta yana shafa ta yana tattaɓa abin sai da waccan ta sa faratanta ta yagi fuskarsa to shi ne ma irin abin da yake faruwa a rayuwar ɗan adam kowace su take a bata iya matukar kulawarta ko da akwai wata macen ko akwai wasu matan amma idan ta tashi aunawa ta ga cewar wasu matan za su ga cewa an bata ɗari bisa ɗari na abin da ya kamata a bata ita ma in ta auna a zuciyarta da rayuwarta ta ga e ta sami ɗari bisa ɗari na abin da take so ta samu na bukatunta ko da ko akwai wasu matan su ma duk an ba su ɗari bisa ɗari ita ma a bata to saboda haka in an zo an zauna namiji da mata guda biyu ko mata fiye da guda biyu akwai tashin hankali akwai garari kuma yawanci kamar da malamai sukan ce mana tun daga alwala ake barin sallah misali to tun daga neman aure ake barin zaman lafiyar ko ake gina shi zan dora a kan tambayarka da ka ce wa in an samu mai miji mai mata biyu ko fiye da mata biyu sai aka sami wato kyakkyawar alaƙa kyakkyawar fahimta zaman lafiya haƙuri da juna a tsakanin waɗannan matan wane ne za a jinjina wa a ce shi ne ya kawo ko ya wanzar ko ya tabbatar da wannan zaman lafiyar mijin ne a bangare guda ya yi taka wata irin rawa da ta tabbatar da wannan zaman lafiyar ko kuwa su matan ne a bangare daya suke da wasu abubuwa wanda za a yi nazari a kansu a gane kuma wato a fahimci cewar su ne a karan kansu ba tare da wata gudunmawa ta mijin ba suka sami zaman lafiya to gaskiya abu ne mai wahala a ce namiji ya haɗa mata guda biyu ba ya da kanwa ba 'yan gida ɗaya masu irin tarbiyya ɗaya wannan tana nahiyar gabas wannan tana nahiyar yamma ya zama da cewar ya ɗauko su ya haɗa su a gida ɗaya kuma wai suna zaune lafiya dan karan kansu abu ne mai wahala abu ne mai matuƙar wahala domin manyan mutane ma da suka gabata suka auri 'ya'yan manyan mutane masu kima masu girma masu tarbiyya ta addinin musulunci an tabbatar da cewar haɗa mata da suka yi ba sun zauna lafiya ne da matan domin kowace wai ta fito daga gidan mai tarbiyya gidan da ake da abin da girma da kima ba ne mm. shi wannan kishin wani abu ne da yana iya keta wannan tarbiyyar a kowane lokaci mace za ta iya sa bom a cikin zuciyarta wannan wannan tarbiyyar ta ta bindiga ta rusa ginin tarbiyyar da aka yi mata e, matukar an soki wannan zuciyar ta da abin kishi sai dai kawai wata tana da juriya fiye da wata amma ita ma in aka kai ta kurewa nan take za ta iya sa kafa ta take wannan tarbiyyar ta shayar da dan adam mamaki na irin abin da za ta iya aiwatarwa saboda haka in dai mata biyu suka zauna lafiya ko mata fiye da biyu ni a iya nazarin da nazarce-nazarcen da na yi na rayuwata waɗanda na gani da waɗanda na ji da kuma researches ɗin da na yi a kano da wajen kano har da ma wajen najeriya to ni dai na tabbatar da cewa rawar da mijin ya taka ita ce ta kawo zaman lafiya ba wai don saboda haka kawai su sun shawara sun gane zaman lafiya shine fi dace To yau ma dai Halima Abdullahi daga cin kasuwar ƙauye bata dawo ba amma Allah ya taimaka lami Sumayya Murtala tana kusa ga ta nan da hilin da hidahi. To yau kuma za mu yi dankali da miyar hanta da ƙoda. In uwar gida za ta yi wannan girki tana buƙatar dankalin ta na Hausa ko na Turawa sai man gyaɗa hanta da ƙoda tattasai da tumatir da albasa manya za ta samu kayan miyan kuma masu kyau wanda ba tsutsa dai a cikin da ma dai za a gyara sai ki sami gishirinki da dan abin ɗanɗano wanda kike bukata idan uwar gida za ta yi wannan girki za ta fere dankalinta sai ta yanka shi sirara sirara za a yanka shi sai a wanke sai a zub a ɗora mai a wuta in yi zafi sai a dinga soya shi in an kwashe sai a nemi guri a sa a ciki inda za a rufe yadda tururinsa ba zai fita ba don karye sanyi idan muka da kan wajen miyar hanta da koda kuma idan aka wanke hanta da koda sai a tafasa su da albasa da ɗan gishiri bayan an tafasa sai a idan uwar gida tana so tun farko za ta iya yanka su ƙanana in kuma ba zai yiwu a hakan bayan ta tafasa shi sai ta yanyanka su ƙanana a kula dai kamar yadda girman hanta yake haka shi ma girman koda zai kasance idan wannan kayan miyan nata kuma za ta zo idan ta gyara shi ta wanwanke shi sai ta zo sai ta yanyanka su za ta iya yanka su kamar rawun haka sai a zuba mai in kika dora manki a tukunya sai ki ya dan yi zafi kaɗan sai nan sai a soya kayan miyan nan sama sama za a soya su ki gari ba jajjage kika yi ba amma a yanyanki kika yi su to idan kika gama soya in suka dan narke sai a kawo ruwan hanta da kodan nan tunda kun ga mun tafasa ta tun farko sai a kawo shi sai a zuba a ciki shi ma a bar shi ya dahu kamar minti goma haka zuwa sha biyar sannan sai a kawo yankakkun hanta da kodan nan a zuba a ciki a zuba dan mai kaɗan idan wancan man bai isa ba na wanda aka yi suyar kayan miyan nan to idan kina so za ki iya zuba kayan ƙanshin ki sannan ki ka gishiri da abin ɗanɗano shi ma sai ki zuba a ciki ki rufe ki bar shi ya dahu shi ma idan aka duba ruwan aka ga yayi kauri to shi kenan miya ta yi idan kuma bai yi kauri ba uwar gida watakila ko ruwa ya yi yawa ko an cika ruwan to sai ki dan samu cornflower ɗinki sai ki dan dama ta in kika dama sai ki zuba a kai kina zuba a kai za ki ga yayi kauri sai ki ɗan bar shi zuwa ɗan minti biyar shikenan sai ki kawo albasa za ki iya zuba albasa daga baya ita kuma ita ma za ki yanka duk irin wannan miya ta jajjage haka idan aya ta yanyankawa idan kika zuba albasa miyan nan tana yin daɗi sosai to za ki iya ƙara albasa a kai idan kika ƙara albasa a kai sai ki zuba ki rufe shi ma minti ɗaya ko biyu tun da albasa tana da laushi ita ma nan da nan take narkewa sai a sauke sai a ci miyan nan da koda wannan ita ce miyar hanta da koda da kuma dankali. To a ƙarshen mako an yi wasannin Premier League da La Liga, saboda haka Faisal Abdullahi Kano ya tattauna da wasu matasa ma'abota wasan ƙwallon ƙafa ya ji ra'ayoyinsu kamar haka. tare da Mukhtar wanda aka fi sani da darajar Salati babban masoyin nan na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Mukhtar ya wasan ku ya kasance ku da Watford City. Mu da Watford City mun ci su uku bako ko daya. To su waye suka ci kwala-kwalan? To akwai Alexis Sanchez, akwai Oliver Giroud, akwai Ayan Ramsey. Ya za ka iya bayyana farin cikin ka game da wasan? Gaskiya na yi matukar farin ciki da muka samu nasara kuma insha Allah haka za mu shiga gaba da samun nasara har zuwa ƙarshen kakar wasanni. Eh, to me sakonka ga masoyan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal? To sakona da da magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ina ƙara hakurtar da su ci gaba da hakuri kuma su ci gaba da taimaka da addu'a kuma insha Allah za mu kai gare shi sannan ina wa Jamila da sauran mugayen bayan kungiyar kwallon kafa na Arsenal gaba ɗaya fatan alkhairi to amma sai ka nemi afuwa satin da ya wuce mun lalace ka kun samu nasara ba mu ganka ba to da Allah yana neman afuwa Jamila ya mun afuwa amma hakuri <laughs> to mun gode ku ta yau da sando ne sunanka a sunana Abba Isa Fage wanda aka fi sani da Abba Balumi ya to kana tsakanin ku jiya ku da Everton haba ai alhaji lagalaga muka yi musu sun kwashi kashinsu a hannu domin har gidansu muka je muka ce su uku babu ko ɗaya. Amma kuma ku me yasa kuka cika kuri ne 'yan Manchester kullum kuri? A to ai wannan abu ne wanda a zahiri yake mu Manchester in ban da ma lokaci ya riga ya zo a haka ai duk duniya babu wani sarki sama da mu. Don haka wannan Everton ba a bakin komai suke a hannunmu ba wannan ma kaɗan ne domin mun fi ƙarfinsu. su. ainihin yanzu kaf ingila ba na shakka kowa don a yanzu haka ma manchester city wannan ya zama izina a gare su domin ina mai tabbatar musu da cewa abin da ne musu bara to bana sai hakan ya fi to amma kuma arsenal ai san sa ko a aljihu satin da yau eh to arsenal arsenal ai su wannan ba a magana su arsenal wannan wani abu ne wanda ya zo mana na tsautsayi wanda suka riga suka yi mana wani abu wanda mu kan ba mu san cewa hakan za ta kasance ba amma kuma arsenal duk abin da suka yi ba su rama abin da muka musu ba ya suna malam a sunana abdullahi jiniya unguwar fage a magoyin bayan kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain eh to a hakikanin gaskiya wannan wasa wato wasa ne wanda ya kayatar da magoya bayan su kansu kwallon kafa ta real madrid tare da ragowar 'yan kallo musamman ma da aka samu ana ganin cewa za a samu 'yan canje-canje na injuris na eh, players amma da yake dai akwai benci mai kyau ya kasance an samu an yi kwabarin an yi mekin din wannan shi wannan wasa to kamar wani irin kokari kake ganin za ku kara nan gaba kasancewa za ku haɗu da celta vigo a sati mai zuwa kuma kasancewa su celta vigo nan kun san su ba kawai lasa ba ne babu shakka celta vigo tim ne waɗanda duk wani babban tim da yake a spain suna ba shi wahala musamman ma mu din da eh, fc barcelona don ko alastiya ma kowa ya ci kowa tsakanin mu da su to haka suke da barcelona ma to amma wannan karan da izinin allah za mu karya wannan alkadarin nasu To masu saurare abin da ya sauwaka kenan a yau iyakacin shirin namu kenan amma ka nan a Muktar darajar Salati ina amsawa a madadin Jamila kamar da yadda kuka ji Jamila tana hutu yanzu haka sai mako mai zuwa za ta dawo yanzu a madadin kwa da kwa musamman Daniel Brown wanda ya hada mana sauti. da injiniyan mu Mr. Keith Holmes da ma Maryam Dauda wadda da tare da ita zamu gabatar da wannan shiri amma abun bai yiwu ba. Ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobuwar haka da izinin Allah. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da This program has come to you from the Voice of America, Washington.